Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel tare nake da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 4 ga watan Disamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, kakanin labarai. a jiya lahadi pentagon ta ce mayakan hutu da iran ke mara baya a yemen sun kaddamar da hare-haren jirgi mara matuki da makamai masu linzami na tsawon sa'o'i biyar da ya auna jirgin yakin amurka a jiya lahadi ne shugaban kasar brazil lois inacio lula da silva ya soka a birnin berlin na jamus domin halartar taron tuntuɓa na farko tsakanin gwamnatocin brazil da kasar jamus najeriya ta yi kira ga sojojin da ke mulki a niger da su saki hambararren shugaban kasar mohamed bazoum To kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa wani bincike ya nuna cewa ana samun karuwar masu larurar taɓin hankali a Najeriya. To ko me ke kawo hakan? Ban abun da ya fi kawo wannan a zamani ne yanzu matsalar ta'amali da mugayen kwayoyi da ababen shaye-shaye. Na biyu wuya na rayuwa wato psychosocial difficulties da mutane suke fuskanta. haka kuma yayin da matsin rayuwa ke ci gaba da tayar da hankulan al'umma wata majami'a ta tallafa wa al'ummomi wajen duba lafiyarsu da ba su magani kyauta jama'a ba su da kuɗin zuwa asibiti bale biyan magunguna ya ce wannan shi yasa suka zaɓi binciken lafiyar jama'a da ba su magunguna kyauta To kamar kowace ranar litinin muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda zan kawo mana amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a barkamu da safiya ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. a jiya lahadi pentagon ta ce mayakan hutu da iran ke mara baya a yemen sun kaddamar da hare-haren jirgi mara matuki da makamai masu linzami na tsawon sa'o'i biyar da ya auna jirgin yakin amurka da wasu jiragen ruwan kasuwanci da dama a kan tekun bahar maliya inda akalla harin ya afka akan wani jirgin daukar kaya mai tutar bahamas tun da jijjifin safiyar jiya lahadi dakarun na hutu suka rika kai hari kan jiragen ruwan kasuwanci daban-daban a tekun na bahar maliya cewar ma'aikatan tsaron amurka jirgin ruwan amurka mai sunan uss kani ya rika kai dauki a wasu lokuta inda ya harbo jiragen hutu marasa matuki da suka rika auna inda jirgin yakin na amurka yake ma'aikatar ta ce uss kani wanda makami ne da ke lalata makamai masu linzami ya harbo biyu daga cikin jiragen marasa matuki a wani yunkuri da ka iya ta'azzara karuwar hare-hare na ruwa a yankin gabas ta tsakiya da ke da alaka da yakin da isra'ila ke yi da hamas na tsawon kusan watanni biyu ba a dai lalata jirgin ruwan na amurka amurka ba a jiya lahadi ne shugaban kasar brazil luis inacio lula da silva ya sauka a birnin berlin na jamus domin halarta taron tuntuɓa na farko tsakanin gwamnatocin brazil da kasar jamus a shekaru takwas a kokarin da manyan kasashen latin amurka da turai suka fara na wato masu karfin tattalin arziki ke kokarin farfado da dangantaka tsakanin su tun bayan da ya sake koma bisa karagar mulki a watan janairu lula da silva ya rika kara da kasashen duniya da zama maido da martabar brazil a idan duniyar bayan shekaru da aka shafe na mai da kasar saniyar ware a harkokin diplomasiya karkashin gwamnatin abokin hamayyar sa tsohon shugaban kasar jihar bolsonaro ana son ana sa ran luis inacio lula da silva ya ci abincin dare tare da takwarorinsa masu sassaucin ra'ayi da shugaban jamus olaf scholz kafin taron tuntuɓar na yau litinin shugaba scholz na jamus shine shugaban ƙasar waje na farko da ya zarci shugaba lula a brazil makonni kaɗan da rantsar da shi Najeriya ta yi kira ga sojojin da ke mulki a Nijar da su saki hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum sannan su bar shi tafi zuwa wata ƙasa cewar ministan harkokin wajen Najeriya. a yanzu haka dai najeriya ce ke shugabantar kungiyar tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma wato ecowas ko kuma yawo wadda ta zarga wa kasar nijar din jerin takunkumai sakamakon juyin mulkin na watan yuli da ya kifar da gwamnatin bazum kungiyar ta ecowas ko yawo ta rika neman a gaggauta mai da bazum bisa kan iko haƙar da ta gaza cimma ruwa inda sojojin suka ci gaba da tsare shi suka kuma ce sai nan da shekaru uku masu zuwa ne za su mai da kasar ga mulkin farar hula ana sauraron labarai ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To in an jima kaɗan hawa ta sake da labarai kafin nan zamu leƙa Najeriya inda masu ruwa da tsaki a fannin larurar taɓin hankali suka gudanar da wani taro don tattauna ƙalubale tare da neman hanyoyin warware matsalolin da ake fuskanta da ke janyo ƙaruwar masu larurar taɓin hankali da ke neman zaman ruwan dare a Najeriya. wakilinmu haruna dauda biyu na dauke da ƙarin bayani wannan taro da zai gudana na kwanaki shida a garin maiduguri a kuma asibitin masu taban hankali da ke garin Maiduguri. ya yi nuni da cewa akwai karuwar masu taban hankali sabida dalilai daban-daban da jama'a ke fama da shi da ya da shaye-shaye da matsalolin damuwa da ma wasu matsalolin na gado. Professor Tai James Obindo ne shugaban wannan kungiya wanda ake kira Medical Directors na asibitocin da ke fama da masu tabin hankali a Najeriya da kuma ya karanta bayanin bayan taron kamar haka. Figures given will just about 25%. The insurgencies, kidnappings, and all that, the figure had increased. Ya ce akwai ƙididdiga kamar kashi ashirin da biyar da aka bayar a ƙasar gaba ɗaya kuma dubu biyu ashirin da shida Ya ce amma sabida wannan ta'addanci da kuma batun garkuwa da mutane da ma sauran tashe-tashen hankulan. Wannan ƙididdiga ya ƙaru. Profesor Ibrahim Wakawa shine shugaban asibitin masu tabin hankali da ke garin Maiduguri wanda kuma ya min ƙarin haske game da bayanin bayan taron nasu kamar haka. haka yana so in ba da ɗan takaitaccen tarihin wannan kungiyar ya kai shekara 60 tun kafa Najeriya da ake da wannan kungiyar sannan kuma lokacin da aka fara aikin jinyan masu taɓin hankali ko na kwakwalwa a Najeriya mun gaji dokoki ne da shugabanninmu na mulkin mallaka suka bar mana alal misali mara lafiya na kwakwalwa ana mishi gani ne da kyama da tsangwama sannan mara lafiya na kwakwalwa eh, sai kaga an ɗaure su da da chain wasu kuma a kai su waje da ko dabba ba zai zauna ba wannan sabon tsarin kundi yana nuni ne ga a karrama dan adam wanda yake na kwakwalwa sannan kuma yana nuni ne da a kare su ka san shekaru kusan goma sha biyar da aka yi wani bincike ya nuna cewa ɗaya daga cikin kowane mutane biyar na dan najeriya yana da dan matsala wannan matsalan ba yana nufin ba ne mutum ya kasance ya zare ga baki ɗaya ko ya zama mahaukaci yana nufin alal misali ba za ka samu barci ba yana nufin alal misali kullum kana cikin fargaba da da tashin hankali yana nufin eh, misalin alal misali abinci ba za ka ci yadda ya kamata ba sannan kuma gaba ki ɗaya ba ka samun kwanciyar hankali a cikin shekaru biyar zuwa shida da suka shige an samu karuwan yawan mutane da suke fama da irin wayannan cututtuka kamar kun yi la'akari da wani jinsi ne suka fi yawaitan fama da wannan matsaloli ko mata ne ko maza mun yi la'akari da jinsi da suka fi eh, kamuwa alal misali wajen cuta na damuwa ko depression mata sun fi eh, kamuwa da wannan cuta. San kare da ƙarshe a kamar a kun yi la'akari da mutanen da suka fi kamuwa da wannan wani irin abubuwa ne ke kama su irin wannan cututtuka na tabon hankali a cikin mata da maza. Na mun yi la'akari. Ban abun da ya fi kawo wannan a zamani ne yanzu matsalan ta'amali da mugayen kwayoyi da ababen shaye-shaye. Na biyu wuya na rayuwa wato psychosocial difficulties da mutane suke fuskanta. Alal misali kawo mai na rayuwa ya yi tsada samun kuɗin la'akari shi yana da wuya yadda komai farashin komai yake haurawa a dukan mu magidanta ne sannan na biyu mu yi la'akari da cewa akwai matsalar rashin aikin yi zaka ga mutum zai gama makaranta yana da duk wani ababen da ya kamata ya samu da za a yi aiki sai ya kasance cewa ya kwashi shekaru fiye da goma baya da abin yi duka wannan ababen mu yi la'akari da su professor ibrahim wakawa kenan shugaban asibitin masu tabbin hankali da ke garin maiduguri ke karin haske game da matsalar masu taɓin hankali da kuma hanyoyin da za a magance wannan matsala haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Toma da la'agai da Haruna Dauda biyu har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga hawa dauke da kashi na biyu na labaran duniya. A jiya Lahadi Isra'ila ta bayar da wani sabon umarni ga Falasɗinawa da ke warwatsa a kudancin Gaza da su fice daga yankin yayin da yaƙi ke ƙara ƙazanta bayan guje wato bayan rugujewar yarjejeniyar tsagaita wuta da dakarun Hamas a ranar Juma'a. Isra'ila ta shaida wa Falasɗinawa cikin harshen Larabci ta shafin sada zumuntar zamani na X da Facebook cewa yin biyayya ga umarnin ficewa daga yankin ita ce hanyar tabbatar da samun tsaron rayukan ku da na iyalanku. tuni dai dama tun a farko farkon fara yakin na isra'ila da hamas na kusan watanni biyu a yanzu isra'ilan ta umarci falasɗinawa da dama da ke arewacin gaza da su kama gaban su su fice daga yankin a alwashinta na kara kaimi a hare-haren da take kaiwa a yankin isra'ila ta umarci falasɗinawa da ke zaune a yankuna 34 da ke kudu maso gabashin birnin kan yunis da su san inda dare musu inda suka doshi sansanin da ke almawasi mai arzikin noma da tuni ya riga ya cika ya batse da ke kusa da kogin mediterranean a jiya lahadi ne jami'an kasar ukraine suka kaddamar da bincike kan zargin cewa dakarun rasha sun kashe sojojin ukraine da suka miƙa wuya bayan samun hotunan faifan bidiyo a kafar sadarwar zamani ya nuna inda aka harbe wasu dakaru biyu sanye da kakin sojin ukraine a jikinsu ofishin mai gabatar da kara ya yi karin haske ta kafar telegram a jiya lahadi cewa faifan bidiyon ya nuna wani ayarin sojojin rasha sanye da kakin soji suna harbin wasu sojoji sanye da kakin sojin kasar ukraine da ba sa dauke da wani makami a lokacin da suke miƙa wuya faifan bidiyon ya fara bayyana ne a ranar asabar a wata kafa sadarwar tashar telegram da ake ce ma deep state da ta yi suna a ƙasar ta ukraine da ke bibiyar yakin da rashin ke yi da ukraine faifan bidiyon ya nuna sojojin da suka miƙa wuya ɗaya daga cikin su hannun shi a sama yana tafiya da rakiyar bindiga gab da gab inda ya kwanta ƙasa kafin wani rukunin sojojin rasha su bayyana su buɗe musu wuta rasha dai bata ce ufan ba game da lamarin labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. Madalla. A daidai lokacin da ake fuskantar wani yanayi na kuncin rayuwa a Najeriya, majami'ar CAC ta tallafa ɗaruruwan mutane ta hanyar duba lafiyarsu tare da basu magungunan da suke bukata don samun musu da ɗan sauƙi a wannan rayuwa. Ga wakilin Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani. Churchin Christ Apostolic Church CAC ta taimakawa ɗaruruwan mutane musamman talakawa da magunguna na cututtuka iri daban-daban bayan da likitocin cocin suka binciki lafiyarsu a filin wasar Obafemi Awolowo Stadium da ke Ibadan. Shugaban cocin CAC Pastor Gbolagade Jacobs ya ce sun yi la'akari da yanayin mu na rashin kuɗi ga jama'a kuma ga wahala. When we look at the situation of the country, see how people are suffering and it's not just only that people are are sovereign not just to eat. We could see that the health of our people is really, really poor, is really bad. Pastor Golagade Jacobs ya ce da suka lura da halin da kasar mu take ciki suka ga mutane suna wahala ba wai suna wahala saboda abinci ba ne sai suka gano cewa lafiyar su ma ta taɓarɓare abin baya da kyau jama'a ba su da kuɗin zuwa asibiti bale biyan magunguna ya ce wannan shi yasa suka zaɓi binciken lafiyar jama'a da ba su magunguna na kyauta. Faston ya buƙaci jama'a da suka sami zuwa wajen binciken lafiyarsu kuma aka ba su magunguna da su yi amfani da su kamar yadda likitoci suka tsara musu. Babban likitan da ya jagoranci aikin binciken lafiyar jama'a da ba da magunguna Dr. Doze Kosoko ya ce a sakamakon irin halin da ƙasa ke ciki mutane da yawa idan jikinsu bai taɓu ba to kwakwalwarsu ta taɓu ko da yake mun sa'a Allah ya taimaka mun binciki lafiyar mutane da yawa mun ba su magunguna. Because of the prevailing situation, especially in the country now, many people, if they are not physically affected, they are mentally affected. God help us, we've been able to, you know, attend to quite a number of people. Wata da aka yi wa binciken lafiyarta, kana aka bata magunguna, ta nuna jin daɗi da godiyarta ga cocin CAC. Sunana Abosati Jagede, Pastor Bola Gadeji, an ni amfani da wani doctor a wurin church na. Mun yi checking blood, ido na an bani magani different magani akwai wani na ruwa an ce na gama da magani ya kare in dawo a wata daya zan bani wani kuma pastor jacob ya yi jeje in gode in gode da pastor da doctor sun bani duka alasa albarka da aka cikin jikinki aka baki magani ke ji daɗi a na yi daɗi a ya sosai maganin ya kare ce in zo karba wani kuma to me ki gaya ma wannan pastor da wannan coci na CAC. Allah sai bada albarka ngode pastor ngode da doctor ngode church CAC. An dai ɗauki kwanaki uku ana binciken cututtuka da lafiyar mutane kamar hawan jini, ciwon ido, ciwon suga da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan Umar Tambol wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1931 da sittin sai kuma kilo biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashin mu ta VOA Africa akan mita biyar zangon FM. A nan Washington DC a goma na cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha biyar na dare. Yanzu kuma sai mun haɗa mu na gaba. jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam cikin shirin za a ji yadda ma'aikatan hukumar yi wa kamfanonin rijista cac suka yi shagalin samun sabon shugaba ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel Sabon shirin zai duba dalilan da ke bayyana da na da suka sa ma'aikatan hukumar yi wa kamfanonin rijista ta Najeriya Corporate Affairs Commission suka yi gangamin nuna farin cikin rashin sabunta wa tsohon shugaban hukumar barista garba abbakar sabon wa'adi bayan shafa shekara uku da wata tara kan kujera. Hukumar yiwa kamfanonin rijista na daga cikin manyan cibiyoyin da ke sama wa gwamnatin Najeriya biliyoyin naira. Don haka ake ɗaukar duk wanda aka naɗa shugaban hukumar da cewa ya samu wuri ko ma'aikata mai tsoka. Yayin da ma'aikata a hukumar sufuri ta birnin Abuja suka yi gangami tare da fashewa da kuka don takaicin yadda minista wuke ya cire daraktansu tare da wasu daraktoci na sassa 21. Ma'aikatan hukumar yi wa kamfanin rijista sun yi dafifi a gaban ofishin hukumar unguwar mai tama inda suka yi ta raye da bushe-bushe don murnar rabuwa da barista Abubakar. shugaban kungiyar ma'aikatan da suka yi shagali a gaban hedikwatar hukumar abuja kuma dr ibrahim kirfi ya ce yanzu za su iya fatan samun ingancin aiki yana mai suka tsohon shugaban da son zuciya da danna haƙoƙin ma'aikata. wato har ga allah ranka da yau yana ɗaya daga cikin ranar da nake farin ciki sosai ba don wani abu ba don adalcin da shugaban ƙasar najeriya president bola mai ya mana a da affairs commission allah ya jarbe mu da wani wanda ya fi kusan ya fi kowa moran corporate affairs commission an dafa masa mai duk gatin da gazi na wa mutum ba wanda ya taba samun gata ya shi da muna tsammani an zaba daga cikin gida an ba shi shugaban ma'aikatanmu akan ya san matsalolinmu za mu samu alheri abubuwan da ya kamata hakki na ma'aikata za a ba su sai Allah jaramu da shidin ashe Allah jaramu bakin dibin mugu ne wanda ba su ga ci gaban wani dan an takaita maka ko kyakkyawar riga ka saka ka je gurin sa ka zan abokin gabansa na daya ya tukunna shekara goma sha uku corporate affairs commission bata saba samun karin salari ba sai dai ragewa to mun yi ta korafe korafe lokacin gwamnatin buhari ga daransa akwai wani yaron da ke cikin buhari wanda shine biyan buhari tunde duk ba kalan da ya wannan tunde shi yake zuwa ya ware masa ya hana koransa to Allah ya kama ni gwamnati mai jin magana mai jin kukan jama'a gwamnatin bola mai tinubu Allah ya sa ya kore shi kuma ya kawo mana shugaba da yake shugaba matashi. Shi ma ma'ajin kungiyar ma'aikatan kwamar Shamsuddin Umar Dungus ya ce tsohon shugaban ya soya masa wajen aiki da manufar da bata dace ba. A uzubillahi mina shaidanir rajim sunana Comrade Shamsuddin Umar Jongor, ni ne treasurer na ma'aikata ma'aji na ma'aikatan na union na ma'aikatan eh, company. kamfani. Eh, alal alika hakika muna murna ne da canjin shugaba da muka samu. Shekaran mu uku da wata tara muna cikin kurkuku babu karin girma babu walwala babu wannan taimako da ake yi na bawa ma'aikata bashi babu duk wani abu na ci gaban ma'aikata a ƙarƙashin mutumin nan har yanzu maganar da ake yi daga birnin kebbi na shigo ni ne ma'aji amma ya tura ni birnin kebbi shekara na uku da wata takwas a birnin kebbi tun da ya zamanto yana yaƙi da ma'aikata ya tura ni birnin kebbi yanzu daga birnin kebbi na shigo wani laifi ka yi ko kuma da wani laifi aka same ka aka tura ka can kebbi wallahi ban yi laifin komai ba hasalama da aka kai ni birnin kebbi ba ni da aikin yi sai dai in tashi in yi bacci in zauna ba aikin yi kuma mu dukkanmu da ya tura mu birni ya yi mana transfer sama da mutum hamsin ba mu da aikin yi ya hana mu shedul ya ce zai yi ba da mu ba gwamnati na biyan mu ba ma aiki shi yasa yanzu muke murna za mu zo mu kawo taimako mu gyara gidan mu ɗin da aka lalata mana. Wato ko wata matsala yawanci za a yi fatan sauyin shugabanci zai iya kawo wata nasara sai ya zo ga kuma watakila gara ma da ku me sa kuke ta murna haka. Eh to wallahi ni dai na ga mutane a duniya na yi aiki da su amma ni ban taba ga mutum irin alhaji eh, garba abubakar ba mai hasada mai hana ci gaba mutumin da riga in ka canja sai ya tambaya ina ka samu kuɗi wallahi ban taba ga mutum irin shi ba to fatanmu idan allah ya cire maka mutum irin wannan bayan tsanani in ji ubangiji sauki na zuwa so muna fata sauki ya same mu insha allah shi fa dan gidan sa'u baka ta fa balewa ne ma gaba daya. to bari in baka wani labari da ya faru a inda aka taimaka mishi aka cewa wadda za su taimakawa wannan mutumin ba mai son jama'a ba kar ku taimaka mishi sai wanda shugaban ya ce musu wai ai kan tafa balewa ba zai ki mutane ba budan bakin jama'a da ke zaune fadarsa sai suka ce kai daidai dan annabi nuhu ba zai shiga aljanna ba sai ya ce na yarda to kuma gashi nan allah ya tabbatar da abin ya faru duk inda shugaban na yake ya ji ni in ya ji ni ya san cewa an yi haka a fadarsa ma'ana ku dai kuna ganin alakarsa da shi marigayi da abubakar tafa balewa ba ta amfane shi ba ba ta amfane shi ba wallahi allah ya ji kan abubakar tafa balewa allah ka yi masa rahama mun san zuri'arsa mutanen kirki amma sun samu zakka mutumin da bai san halal ba shine kadai amma wallahi muna daraja gidan nan muna ɗaukaka darajan kullum muna yi wasa abubakar tafa barewa Allah ka kai haske ka bari shi amma shi alhaji abubakar garba muna da addu'a gare shi guda ɗaya abin da ya yi wa ma'aikatan cac Allah ya yi mishi in ya yi mana alkhairi ya ce amin. Muryar Amurka ta tuntuɓe ya ji abubakar don jin martaninsa inda ya ce ba zai ce komai ba amma ya yi amanna da cewa yana da shaida mai kyau a duk inda ya aiki. Don haka a tuntuɓi jami'an labarun hukumar. Ga 'yar amsar da ya bayar. Yafi eh, eh, hajiya abin da ke a kasan nan wani zai yaba maka wani zai criticize naka. Duk records duk aikin da na yi duk actions na wanda na yi I did it in official capacity. Kin gane? Na gane. So, so kuma all my actions are documented. In ma da wasu allegations against me, they are all documented. Su kai akwai akwai investigation against me. Me a baya ba su kai ba. Ba wurin da ba su kai ni ba a baya. bayan da ba su je ba sun yi petition president ne efcc ne ina ne duk an bincika nothing could be found against him so so ni ni ku samu official spokesperson a send his number jin haka ya sa shirin ya tuntuɓi rashid mahi jami'in labarin hukumar ne da ke cewa ba wani tasiri da gangan ma'aikatan ya yi. Ta wannan hukuma ta CAC tana da ma'aikata wajen sama da dubu daya Kuma da ka zo bai zama da kaga ko da ɗari biyu ba a cikin sama da dubu ɗayan nan. to kuma duk wanda aka taimaka ya yi shugabanci musamman a matsayinsa na shugaba na irin wannan hukuma da sai ke da girma kamar CAC zai yi a ce kowa ya so abin da ya yi amma mutanen yan Najeriya da kuma kai kanka ma kasan cewa wannan da ya zo a iyakacin lokacin da Allah ya kaida masa ya yi arwa din sai kare a wannan hukuma ya yi namijin kokarinsa wajen gyara ita ayyukan aikace-aikacen wannan hukuma yawanci abubuwa an maida su ana yin ta fannin yanar gizo wanda da kasan sai suna yin kawai ce ciwon su zaka yi kamar kasuwa da ciwon amma abubuwa sun canzu yanzu kana kwanci a ɗakinka za ka yi rijistar kamfani daga ko ina ƙasan a duniyar ba tare da wani kasa samu sannan ba tare da kayi mu'amala da wani ma'aikacin wannan hukuma ba da can waɗansu daga cikin ma'aikata suna samun dama suna haɗuwa da su kastamomi da su waɗanda suna akwai irin abubuwan da ake dama haka da da za a kai su yanzu e je suna ba da shaida da sauransu amma yanzu duk wani abubuwan su rabu a gefen mu a kowane da dama aka yi signature signature na ƙarya a zo a shigar a cikin ita wannan eh, manhajar yanzu a cikin ita wannan hukuma a shigar don a yi sauran kamfani amma yanzu duk wani an kawo su babu su to kaga dole ko akwai mutanen da dama wanda yake ba su yatsun haka ba sannan waɗansu su kuma wani alal misali tana aiki ko alal misali a nan abuja an ce to an kai ka ka je ka aiki a bauchi ko ne yana aiki a bauchi an ce masa zo abuja sai ta shi ba kyautu samu sa to yana haka ba to ire-iren su irin waɗannan da waɗansu ma wanda yake suna da abubuwa da ya shafi maganan suna da kesin sai wanda ya shafi suna gaban kamar kuliya ba a zanen ba wani ma kamar shugabannin wani shugaban da ya zo ja wani a yanzu haka an dan da yana dakatar an dakatar da shi ma daga cikin wannan hukuma kana kana maganan Ibrahim Kirfi ne eh to ba dai sai na kira wani suna ba amma dai akwai dai wanda dai daga cikin su wanda an dakatar da shi kuma kai in kana so in kira sunan ma zan iya kira Ibrahim eh kira suna a yanzu eh yanzu haka yana dakace a yan nan suna a hukumance hukuma ce ta dakatar da shi ba wai sai bakan ne dakatar da shi ba a hukumance ne su dakatar da shi to kaga wanda aka dakatar da shi a hukumance ai na ga bai kamata ce ya zo ya tara wadansu mutane ya zo ko kuma in ya tara mutanen ma to kaga zaka iya gane dalilin da yasa ya tara mutane wato ah, Rashid Rashid mai kafin ka ci gaba <laughs> wato abinda suka yi zargi shine shi eji abubakar kusan eh. albasa ce ba ta yi halin ruwa ba wata na jikan ta ba balewa amma sai ya eh. tsawo gaba da mutane ga ɗaukar gulma kamar mata haka yake ah, to gaba da mutane suka faru irin gaba ai gaba eh, jantsi ne to ba san wani irin gaba suke magana ba idan yana gaba da wani wanda yake sati file ai kaga ai wannan ya daidai in ko yana gaba da wanda ke ɓata harɗin ba su aiki da daidai ai wannan yana kan bisa ƙa'ida ko ba gane ba idan yana gaba da wanda ba ya zauna ya aikin sa ai wannan yana yana kan ƙa'ida wanda kuma shine abin da su ta fa balewan ma suka yaƙi da sai su da gaskiya tsaya kan gaskiya da ainihin riƙon amana ba sa cin amana ba sa abin to shine abin da zubin da sa kina. na sauraro kun dai jiyar da kaya kuma abin da ya sabo ake nan a shirinmu na yau sai a kasance da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu mako mai zuwa yanzu kan amadadin nasiru adamu ya kaya daga nan birnin washington dc nisar fil hashin gumi da ke cewa kuma kasance lafiya to madalla kafin mu kai ga shirinmu na karshe ga wannan saƙon a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani waye ne ke son a ƙara ganar da shi masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar a yi wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen hausa na muryar amurka ta hausa service at voanews.com sannan a saurari ansa daga kwararru a shirinmu na daren ranar asabar alasa mu dace. To amin, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa wannan karan a takaici. To Sarfilo a takaice a jiya Lahadi ne Pentagon ta ce mayakan hutu da Iran ke marawa baya a Yemen sun kaddamar da hare-haren jirgi mara matuki da makamai masu linzami na tsawon sau'i biyar da ya auna jirgin yakin Amurka da wasu jiragen ruwan kasuwanci da dama a kan tekun Bahar Maliya inda akalla harin ya afka kan wani jirgin daukar kaya mai tutar Bahamas. Tun da jijjifin safiyar jiya Lahadi dakarun na hutu suka rika kai hare-hare akan jiragen ruwan kasuwanci daban-daban a tekun Bahar Maliya cewar ma'aikatar tsaron Amurka. a jiya lahadi shugaban kasar brazil luis inacio lula da silva ya sauka a birnin berlin na jamus domin halartar taron tuntuɓa na farko tsakanin gwamnatocin brazil ɗin da kasar jamus a shekaru takwas a ƙoƙarin da manyan ƙasashen latin amurka da turai masu ƙarfin tattalin arziki ke yi na kokarin farfaɗo da dangantaka tsakanin su tun bayan da ya sake koma bisa karagar iko a watan janairu lula ya rika kara da ƙasashen duniya da zimmar maido da martaba ƙasar brazil ɗin a idon duniya bayan shekaru da aka shafe na mai da kasar saniyar ware a harkokin diplomasiya karkashin gwamnatin abokin hamayyarsa tsohon shugaban kasar jair bolsonaro najeriya ta yi kira ga sojojin da ke mulki a kasar nijar da su saki hambararren shugaban kasar muhammad bazoum sannan su bar shi tafi wata kasar cewar ministan harkokin wajen najeriya a yanzu haka dai najeriya ce ke shugabantar kungiyar tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma wato ecos ko sai da yawo wadda ta zagawa kasar Nijar din jerin takunkumai sakamakon ji mulki na watan Yuli da ya kifar da gwamnatin Bazum. To madalla masu raro a nan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu damu ku da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin zauren matasa. Domin sake jin wannan shirin da masu ran shirye-shiryenmu na baya sai a shafin mu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. yanzu a madadin hawa sharif ta na gabatarwa da kuma dadi balawi wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau musa nelson nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake cewa salamu alaikum